الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تاج تبتع الله صلاة يتيتي بأمين شوني ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تيوى كراتين لقلتا فيام رسالة في ذنب التعصف يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى yana na tsafo gutsun ya shaba 1439 kalenda alijiriya na aji daidai bai tsafo shi bai gube april 2018 kalenda miladiya ya cewa bai karatun littafin hutun ne karatun zugo gube ciko na mai yaje fata ga karatun na wunga a karshen karatun littafi na nan ga fai za ka kalil mashayiku a da man shiga fe walƙula ma'u da man shi ko shewu-shewu shi da man man shi eh da mallami-mallami shi ta fi a awalin hali aji wa kuwalin da ya gane-gane ya المعروف والمنكر تو وانجي تو ديدي والهدى والضلال تو باو بيجي والرشاد والغي تو نتابورو تو ناتشبونا عليهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسول wutatiyen manjo wutatiyen jimakanta jo wutatiyen shehu jo na yandoro miniyan na jo abu lahajen bada sun sauko gangani bai tuci winan fa ya kibalu ma kabila wula wa rasuluhu ene soko bɛ tutu yi ka bo na ma ne ne ka ne de bɛ soko bɛ tutu yi na alahu tutu ago wɛ rudu ma rada wula wa rasulu ene ma soko bɛ tutu wula di kina ɛ eh? nga nye ya na alawa nya ya fa kaifa bil muallimin ko fa kaifa bil mutaallimin fa kaifa bil mutaallimin wa amsalihim yo abe ga tiye ji makanta jona abe ga manji can da ba ne gada yanzu wani gada tajawa lawan da su ki so go ja ne digo juwa daga yaji makanta ko ji ganya ko wa kadi qala Allah ta wa kadi qala Allah ta'ala to ko latin ga ya ayyuhal ladina amanu ya yi ne ja imani jina atiu Allah ya bi tu so ko wa atiu rasula e melami tutuchu wa ulil amri minkum an be zai shiga shi ya zo ne fahimta na za tun fi shan ya gai da gine ci yan doco farin duhu ilallahi wa rasulai gaji wuce wadatu sai shiga ne wata cuyi in kun tuntu minu na billahi wal yawmil akhir abe ke ga imani jibe sai ci be foya alkiyami na zalika khairun wa ahsanu ta'wila ne ne gaji alkhairi gan ngama la e zo ba wangi be gan wale gan man la bayani ani gan man be man bai ji makanta bai ji makanta bai man bai ji makanta bai ji makanta bai manyi aga da husuma ko a ji da cen leba ko a cale da shi bai tiyan matsala an doce e zuga ga za ka zan wuyen lobiyan ko za ka zan wuyen tuzu mama ina waji bai zo nan ki matsala huci jo ki ba wa dalili huci don ki ji bai ga so ko bai fi ciwo ki ma ji daidai a yau ina ga yi daidai na a tu. ka ga gaza ne ta daidai wuce wani wujin manya waya kuma da mini jama'a wani ba ta ina mazi daidai na a bayani zige wuce jiki a yan wani daidai ka zane ga jiunan nga so ba nga mala manya a jisi shi eje mu ha ba to manya a jisi da mu abu dawuda ne jiwi ne ga abdullahi nan ga mana sun ci a jisu mata ba ko la ji ganewa

yadda ne shi ma mali ga wuta jiki nan misali a jiki ko ji na ku so wale ga kiyo e gi makanta ji ka ga te shishi ko ga yi yawa ga kwata su bi da biya lalimu da biyu manya gaggan ga e nga ga gaskiya wunde wunji kafin an da man wuce umar yubawa ko umar jiradiwa umar ganu gane jiki a yau wuji dai ja amma amma na ji caji na anabi muhammadu mini abun nishi nan yes ebe tibo man ya tufi hu kura biyu ko jibe to liman kajin

ngole ko amma to sun ga kido nga be yaji ga kida won ti je an eh kuja imam zabi rahimahullahu ta'ala imam zabi ga law habaitu adan la habaitu aba ali ade mun da bai ga abu ali abu ali wuce ezuro ne je ilmi qira'at sarawina kuma laili ne kira'ati wuce imamu zahabi kabirar shaba karatu imamu zahabi wuce hadi kun fe jan ilimin kuranu gbade bai kira'ati wuce ji wuzo kakuni gba rukuni wuce bai kayan lo ba alhazuz al-burzali al-burzali ki ga khatu man hada rujuzi na ga khatu rutu yau shi ga khatu ka ala rishbi khatu muhaddisi rutu wannan da rutu man ya hadisi gini imamu zahabi da daga fosu da kofe da ba hadisi da wurin gobe ta kafin hadisi gini ɓata tasiri yan gumbe ga kirki ga dana ishaq ibn ibrahim al-hanzali mini man kwaya hadisi ibu don imamu bukhari a te da dika fi biyu e kwando ci dabo ishaq ci bai gan o oh, e je zo to ne ga hadisi ku dabo shi na ja ta zuwa ni bi mo mo ne filita bi na hadisi ne ta zuwa ko ku fi bona imam al-bukhari ganyen na sai satunce satunce ne ba ta amfani kijin nan eh mu be la kirki imam zabi ga zuwa ji muhaba su jima gidan eh ibn qayyim na zuwa ji muhaba su jima gidan agen sai dubai eh abul hasan al-ashari na zuwa ji muhaba su jima gidan agen sai mutazila ji mutazila ah, abul hasan al-ashari mu da ko ji yazo nga panu yawo ni nga bo ma kugu nga ru so ni ratu mu takallimi na nga ga wa di den da gaskiya da kaza ne cikin mutan village nan mu ye bayan nan wi da kaza mun kasu yo wa di kiyo ba ga ga ba ga ga hatu babu na duk da do ci ga wai la ta rati jiya jami'a daga kuntu ni ni mu da mini abu le mu ke ne da ne gina

zanigo hmm? wa jan lo gaje na izan zanigo wa jan lo gaje na izan zanigo wa gaje oje mi gogun ni gazo probe zanigo wa ji mi gogun ni ga zaniga abdullahi umar ba jaju sallah zaniga abdullahi umar ba jaju sallah zaniga zakata nero zaniga zakata nera ba zaniga yatsu e daga e president governor yatsu e eh chancellor memba polisi lauya likali bata ga ajiri da kazi da zanen ga ayi kafi da hanya zanen ga mamudu da su buktikin kafi ruwa zanen ga mamudu da su buktikin wuji kafi da wele gen yiri ne benyo kele bayan ne ga sahabe jidiyo a'a ma kullu khilafin ja'a mutabaran illa khilafun lahu hazzun min an-nazari dago mafta da tuti min she fa hukumu ya la ga da kelle ba eh ga ga da kelle ba zabi lagu sun yawa ki gaskiya ila ku tuje ba da shiga shi shi na gaskiya dai wa ga ga wa ga ne ba su fi da mai san o to ti bilo to bi zambale nga ya cho e ga jira dia ku fi jime bole mi shanja be mu itan aga so be do shi ga ji rabi ya shi ya ji mun ebo ne ya wuce abin mulkin ga a sodo da shi eh yahudi ka mi shanji o mai ga ga dini mi shanji a mai ebo na so ja ne da ga ga mushriki a mulkin aka ga ala na duk wani sirri nan go da al'amur bil ma'rufi ma nahi al munkari kun ga hu annabi ga la yamna anna ahadukum ahadan la yamna anna ahadukum haibatan nasi ay yaqula bi akli zalimu ezu ozu a ji na nwoke ka oge si gaskiya ta a tsoro gaskiya ga yin nonu mun wallahi ba ta yi fiye wai wale sai su kwa gwica ma gaskiya ya ga wuce ikpe ta na wuce susu su ciwo ba mai wuce su ya suna musu na wuce lawo gaskiya náà wọ́n lé sùn fi gáàsì ìgbọ́n tó ń gá ìtọ́kùn ti kóhùn ṣe jíẹ́ dèdè ń ṣe ti dáwọ̀ lógbó ń gbé ti kílúbà ẹ̀ẹ̀gẹ́ kílúbà jí ń ká ìhun súnsún àwọn lábẹ̀yà ló jí ilẹ̀lẹ̀bí da sáfẹ́ da ya tuba jin wa aslowa a magyara jin wa bayyano a mabayani ji a magake ya zaji nan wula ya kaza wuce ji a tuba layi za ta ci loka ya koyi su lubari ki dona nta ga alam ta kun da nipa nga alam ta kun ashuji wagai jami'a wasu nan biyar wagai ga mutu ya duba jami'in ga hatta ya zuwa min tauba cika ma zuwa min a cika kemi na wace jin akira yan jami'a dan doro cike jagon nona a jaga waga tuba ji wagu gafi do ga doro te e ba tibo e ba daga tuba nei wangi e ba go ga tiya mimbo ga ganda mai na dan bidiyo wọ́gá tó gẹ̀rẹ́ sọ́rọ̀ túbàjí abúlásán aláṣà yìí túbà kí dáa yìí ti záwọn ibi àṣà ìdájí nígbà tó àkẹrí pàtíká alibana àwọn tó lè jẹ́ àdàbẹ̀ rẹ̀ sáré ìlànà sẹ́gbìrì àgùsọ́mọ̀ ní ẹgbàánà òbẹ́dì súnfẹ́ntì ojú agbọ̀n òjijì tó gbàdẹ̀ kò súnfẹ́ntì ó wọ́n bẹ̀ yáàrí jẹ́ àdàkí ojú mọ́kànlá lẹ́jọ́ òkà tó fẹ́ dàgbò bá rò fẹ́ di bẹ̀yàní àgá àti ìlànà ìjà ìjágbé lítà àti káàdì sáré kò dá ilẹ̀ súnà sáájú àni ìbídà abdulrahman ilwakili emisra òbẹ́dì tàríkẹ́ ti jà níyàlé kuji ya jikiya kuji ji tuba tiro an saru sunna ji kuji ya lita jika aziyya sufiya a <clears throat> ah. takiri lali al-maghribi uberi tarika ya tiyani a jama'a da wajen da mukaddami mai kuturi kuji jikiya kuji ji tuba kuji bai kalita ce ni salatu a ah. alhaji ya tulaji kuji kalita mai tijai da su a fasu janiya? àtàgé lójì kákákákákákáyò gazali ìfẹ́ jí ìdìmù kẹláàmù lẹ́ka ìmújáde náà tó túbà ní àtìgáráàzí ìgbìkẹ́yìn na kayin, daidai sufanci da tsoron su, ya tuba a rosu bai ga alkafi yadda ga wuya tuba jibo Lagajin jarrabtu ya za kulla huko hatta ta aliyya lila bi fadlihi man laysa li yaji wa lisani rajulun ata min min ardi harrani faya ahlan bi man jaa min harrani mun ji tuba eri wuce doku ya na da tuba daga yaje dio bano sadawa ji logo no na tuba ki malage aga ga yan da luwa wala di firgita tọ hmm. bo na ji tuba ne galo ah. ke defend ube be e defend ube zalo ti mo dewo wa ga wuce daga kaza kaza yani amma ina ji bi ki wani ne da an da tubi ki ku tiye na so dogon wa wato ta su bai ne ga mere inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan da tiga shi shi ga ma gaskiya ina dila wuti ga gane e mu wado mu ne ga ga je je tiya shi ne alibi wani wuti ga gundu lugu ga ruwa ba nga ne la da ji gune la gaskiya wudo shi mu su ga rajajiya dan da tiga shi ga gaskiya e da mu ya e tiye na mu je korowa shi doku zai ga ne la jisai ne gaskiya ne ga da ido kuma in ta tsaya tsara man fil ardi ka luka an sabilillah ko ga duk dok ne ne kace juna ga bi ke ko ko lugwa ko ba na da aktariyin min ahad dok ne ne zan ya dikiya eh ashari kawliya annabi ga ta ma ko ko wannan biyu ma a wuro jila a no la ko la amma gaskiya wujan adokun adokun an ga ciliya ina ce ne wa ne da kura da su ne ga bayani su abe kan wujan ba ta su re ta asubi ngai dike eh ngai men ne jo dan ga ji amma gaskiya sun da bute kuna salafu jo ga wannan su ci imam al-barbahari ga la yuqalu fulanu sahibu sunna hatta ta tunga fi kitab sunnati kulliha a ga sanne sahibu sunna sai kitab sunna bai ga gudu ومن السنة اللازمة التي من لم يلتزم بها لم يكن من أهلها وتشوف لوجنتي أكيد أتكلم بقى ليه كذا بقى أنا وان جري بين يتكفير وصار يا سمو okay za ka ji ga takafir wata kawai yi da aku hawa ya sunna bambe la kula kula ke ne wa kad kala ta'ala sai ce la kun ga kana nasu ummatan wahida ga zan ya ci al'umanni fa ba sallahu nabiyyi na to ci ta nabi tutu mubashirina naji ya zaji bushara wa munzirina mai jikiyo eh amma yaji zai gargadi na wa anzala ma'umul kitaba bil haqqi Amali ta ci gangani da gaskiya liya kuma bainin nasu ya ba ba hukunci takane zan yi fi maktalafu fi yana ga da cin libati wani wa maktalafa fi ilal ladina utu min badi ma ja'atumul bayyinatu baqiyan bainahum zai jibe kamiya na adena ja adena lacin libalwana sai ba ni gaskiya da biya e ga tula ya uci na kana ga gaskiya din amma e fi ga gaskiya uci zanan zanan to nan ga ga amma nan ji da uci ga wana ya ji kiyayen ya gwa

ene la protect yen dawa fun le ke dola la fun le jilu wan ba ta yi ya jibo so ko imi la mi to alabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bebe ma su gaskiya la zu ga mana wa jini ma o ga gan zai yi to bo ne ja lokaci be to za ka su jimini abo ko agaghị akpe ndị ole paịlị na tro tro tro sachibe we okwo bụ anya afe n'ogwu ka o ji akele ake n'ogwo gaza orijinal mekiri wee paịlị ebo na-ele ego kpabi aleri akacha wa kpabi aleri wa gamana bụ ya agwa jiri wa tomato ji makanta iji kiyo iji kula abịa iri ne bebe yanzu ne ga gaji na soko ga wala da yin gobe ebo soko bu wajen wuji bo ndị an ji ba wuji bo ayo gwa wuji bo shahara gwa wuji bo yanzu ci gwa kace ga ya bebe ma yin doro bai ga waji na jin adalci abin ke da ne adalci wasu sai fiye da deware lodi ya na ko bebe ma an mutu ba wuya na bi muhammadu zanzo mini ba mu ji mini ubi cike ki ne ji wuji ayon ki ne ji wudu ayon bai ji bo mi cibicho bai ji bo mi yayo wo ji gara kaga mu wa jiki lamara ta zo ki ni kyawun goyi ni kiyo kaga lamara jiki wọn wayo dede ma eza kalita ci ko eza jida ko eza daji munazara ko eza daji kaza kaza lugwa wo je ahaliya be do no ga ci una kacha na wajo ko na ko ma zai shiga ɗoga an da yi limikin wa amma da yi goro wani wa shawara ji biyayi cewa na fi haji biyayi ko ji gane ku kawai ga ne ga waye ji wazi shi majalisin da ciwo amma man da ke ji wazi ba da ciwo lo wado zikiyo wado ci tuba wa mo ga lo lo ji ne mo bon do ci de sinaru to wa ga gama ini

wa dan shi ba roke za ka zaji fo ka zai fo ka zai mai lawe ka nana ya da bare amma man ka zai ka fi ka zai fe lobo man ka zai man ka fi ka zai fe lobo wa ma ni ta ka zai ka zai wa je fe lobo man ka zai wa ma ni ta man ka zai so bai ko fi ba ko alfi alhizm ta ga ni duri alkhairi ne wuji ga mai yaji rayuwa je bo dai zan da labu ya kwa ta jibu ta ya wa no wa ga je da ji mi mi shanji to ku goyi ta ga fanas alullah ta'ala ibn tayyib ya gayye ba da sokoi na latunan an yadiye na sokuwi ba wa saira ikhwani na da yaji na jike ne ila siratihi almustaqim da ya koyo su ko goro a ibn qayyim rahimahullah ta'ala litafin ka ce gari Salisu ibn qayyim la ikhwani ne inda ya zaje bukata idina siratal mustaqim sarawi ebole yen do da wo je ili ta ta kwa wo baga wa je ili ko ma da bo to wo je ama wo je ili gani ya ta ta kwa ti ji da fi o kan wa ji wa lo tu gani ma da bo ji da ti no de ti bo ne mujmal ko ba wu bunuku sai ta kwa ba ga waje ilimi ji teliye ba wannan nga na ibn kai ga da alidayatu ila tariki amma da alidayatu fi tariki ko la diga ne wa ya alidayatu ila wo ga e mi ne chino ne kiyo alidayatu ila tariki alidayatu fi ga tizugun waje bukata da ba káwọ̀ láàájẹ́ ní à bàkàzẹ́ bàkàzẹ́ wà ṣí yóò káàdì ó gáàgù bá rẹ̀ òjí ṣí ní à wà àjẹ́ mi ṣàgbótọ́ mọ́ gáàyí yíwó yàòyòkó a bàkàzẹ́ kótajé àwọn ọ̀gájẹ́ ọ̀já kí é rí àkàzẹ́ kótajé àfẹ́dàzù nàṣúrónì déédé bàkàzẹ́ lè kó bàkàzẹ́ kága mọ́gàrí láàjá mọ́gàrí gẹ́ láàjí wo ti fẹ̀kọ́ agá wà bà lè wà lè káàkiri ó shi èyí e tí a ṣe òṣìkò èdè dédé bàkàzẹ́ àwọn ọ̀bà detailin nan zane daidai da alidar su fi tsari ki ne lannan wuzon ko da ji ganewa kan da ce da shi shunga mudajin sunnan wani da ya sun ila tsari ki je amma ni ya sunna an yin na yau an yin na yau an yin na yau an yin na yau waje bukatan alidar su fi ko maji wa gaji kiyo nga ya zaje bukatan alhaka hakan sọ̀kọ́ lágbòrò wí òyà ipò ewì látú wà rínà bá tílà bá ti lẹ́nu wọ̀rọ̀ tó kùnà ti kìnà àbà ọmọlá ẹlẹ́jà náà wúrò ọmọ òyà ipò ewì jẹ́ agẹ́gẹ́ ní bìwìn ekun ẹgbọ̀n rẹ̀gbẹ̀ta ìdáka afọ̀rọ̀ àìsàn ní takaza ìlà àwù àwáwù ẹ̀yà jẹjẹ rẹ̀gbẹ̀ta ìmúra nínú àtàlì ń lè rìnà gígbó tí ẹ̀wù sà kò ti ń gájí kí ọ nílàjú máa kí dáwà rí jìdẹ́jú ọ̀gbọ́n ń gú ń gú òun ti dàjú ń gálẹ̀ kí ọ ngula ne suna kiki wani faro wajen lagin na wani lagin nuna da ajawa riju a rajul alaji ne khalili fal yanzu zura dukkan mai yi khalili bebe ma kafin be man jeje wai su a kila saba fiza kan da ciwo ga kike ko ga gabe to man wuce eh saba mai tuna jimu lawale no tafe za je za tuna komo ga malaka zalika nufassilil ayati wa na sabilil mujrimin

ko mun gane a siratul ladina an ama alaihim minan nabiyina ko zai su ko jini ma min ya annabawa shi wasiddiqina be za gaskiya shi wa shuhada dan gani be shuhada wujina wa salihin gani be za kirkiji na to kai fi da min abu wa asna ulaika rafiqa ma dalla bi gawa mai da ne ga da zangin ne be za wuce shi wa fi ta ce da kirkiji wallahu subhanahu wa alam sai ci maga ya tunan da ilimi gano karatu ya littafin nan mun da shi karshe babun na gwani don wani ne ka kuna ita karatu na daga tuwo nan hali da bani ne nan ba na shiga da daidai na yi ba da teci teci mun ga ilada ba na mai ga ci bici nan kwai ya yaya nan kwai ya gika nan bici ciwo daga baibu sai tufa gani biyu súnfí yìí a wà bá dájú súnà níbi àwọn àríjì ìgbẹ́ yi yìí sọ̀kú wà bá adájú súnà níbi muhammadu bá tí yi ilimi na ji gangani bai albarka yana wallahi yadda ji ɗaya damu wuyo na yafe ba duwa gangani at the same time ìtì àtẹ́kẹ́ ìjìdòjì nà sí ya ní ẹni ìgbàgbógún ìkínà ìgbòrò náà ebo ibi ti gán ní ìlú ìgangwa gán ní kàjọwà gbogbo ìyá àrùn àlìjẹ́ náà àwọn alìjì ti fi ó jìtọ̀ dúró tó láti káàbọ̀ lè ye ba da sai ci sai ci wi ba na je kaga na wazo ba yije asali karatun nan taimako ya ke wajen so man shi na mala abdul qadir ci hu gangani da alkhairi nga yi zane shi ti organize yaki nan ya karatun na bai daura na na yije fogu ba ne no e bon originally e ji makante uju nga ipagan ya ji o ji ga alawa ti e de ga je gwa ta ze no ji o har katon ake fiye su ko ji gani hako ga milanga ya su da tiya man su leji eh da mala ya bi zaka zai bi zaka zai bi zaka zai zaka zai ga ni ga an ga ye ko e ji maka to ji to ga abe ngo to shikenan eh? to don faro mala ka ni ga ga mi ya masala ji ga a wuci ga ga berkete ji ila wuya da ji ga ji ka ne e duya so sai cuci bade yi sai cha albarku da rayuwa ibo sai jara gan da bayan ga ke man caji kuna wallahu alam bi sawab wa ilayhi almarji wal ma'ab alhamdulillah shehu su ku ga mun da alkhairi sai go lokacin da dan doro da ba amma dai da duk na sarawa ya ga mun su kan ji amfani ni ne ya tujo ma an ci mini ya santu da mu mun fi za da bayro na faida na jige wa mi mambo na ya sai kauna to ma so ko goka da zai jide recording na kabo da wabi ya giyo shi egi makanta dai kan doro guri ulu je ma nga mai guri wango e wona doji manji ata cikin mu e wo mu ciku yo sina mu ciku yo da mun ce na ga mi tu recording na bai littafi mu zakiran fa'ida yin aya hadisi daga man da ci na ji man labe kaka na ji kokari o pause o ka fa lokaci nan fi o kasa fiye ma da umar ya so nan ga wata gude basira so ku goyo na da ci matsala ce ya wo kasa sai ku ja de kanga ni na jin fejin hadisi jan utsa uku fiti ga lawo manyan ya fahimta ko galibawa da gwalo a cikin gwafin ma da lokaci wani ya gi makanta da lokaci a katu ba manna ya gan shi ba ni ke gazo da na soke hidima na ujin gobe rai da littafi hadisi na fiye mi labari ke kuranu nu lawon fe ku fiti agba aye gba sun wani jin da na wa bele egu lalacin a'a wala yau rai kin da dai za kuranu ku fiti ga egu wa ga mutu mace nusa mutu ya bani mutu fedo na gbogbo zandoro ejiguri gudu jeman ebe na sinamu shi kuro amma sai da walai kuma ya bi ya faina kan sai bo lokaci jiji kokari lin fegi makanta wangi ji bojin wangi akida wangi egba wangi kuma wadi akida wangi egba wa magiya wa lo bando kusu be kya ci ne so e bo lokaci sai su su oh, kugo kai ne jika to wadi ji kokari be sha bo be so ga san ka ganje ya o sa sala bi bi zakatun na ni da gage ya <laughs> tun gage nan jalliwe ne wani da ya kokari su kwazo ba wunge za mu bi gagi ga iya kiyan alamarin kabari za mu da cajin wali shin adem ni zai goro na ji tarihi ugwa kabar alifai zuwa liya zan duce da to jika na boko yin kabar alifai bejin yi dima bayin da ti fai to mu har operation ya da bejin ya zaki shi yin dum fai wani zan wale to bi da faruwa fili idio hada yin zagi na jaga gato jika na wuce lomi na jiga suna na zawa ba ci ma ke ga alayyakin bona don zagi da bona ba ga ti fondo jika nan na gama ishe yiwu zo ne wannan yu ga zawan gi fiki bo jahil chona su fi ji mala nan na jiga ya waza la be no ne ayo so gaskiya ta ga ya ko sufanci ga ya waga bebe ga karama karama so ba zama ba bayani gurgurtu ga wuce. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ẹnẹ wẹ̀lì dẹ́gbò kí mẹ́ lázàjọ wẹ̀lì yìí ẹn gúbà imani bai da sai sai ci ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lalle shi ya so ci da su da baya razana madan baya na amanu wa kanu yattaqun zane ja iman ja amade da sai so ci nan nga malaiku sai ya ga barka na mu'minan taqiyan kana lillahi waliya nan ga sai mu'minin wujide da sai so ci ga sai waliya so ko amma to sadi wa shaytan Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون so wale ga de waliye shetani be 2 wale ga ke la do waliyo e ga imani be so aga ga zan do ti wali umma ti shere wali mu yo ga wali ha tin bi cha ha ko wali ha ya ya ko wali ha di da do cha ha wali ya yo e bona wali ti anabiya wali batan wo wali wali cimici wo wali da ta talesi wo ya bane wali jiji matsayin niya suna warasta kitaba lalina sofai na min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah wale da hannu ci da ba tu farilla da ai na tilalu ko a ta da arawi da shi sannan ji sabiqun bil khairat zan ba ci man dabo wato farilla no a wai kula bi na tilaya wato alamu ɗaya ma makarun da ce wani kiyan wani gwada ne shi muku da firu a jide sami kun a jide kiyo a jide zane zuwa ne wuli nan su yi nan wajibin da ce wasu wujan haramun da ce ma wajibu mai dai imani ya buga wani kiyo da kusan mutane da fata yi wali wani ya yi mummin ya ne wali ya fuku wadda gwaga kabari la kazan kabari bi aje boku jikana bi aje boku jikana bi aje bolo abjel ne lé nípa yi.

bí kùràfà ti máa zá lábí àmì ìtòsáì ara wọ́n ti pátá jí gẹ́gẹ́ lógún àti èdè úsó múlé jí náà ń gbẹ́jọ jẹ́ àbẹ́lẹ̀ lé lánàá tí láti ń gbẹ́jọ tó ń fojú rà fẹ́ àfi kọ́bọ̀ ló ti ọ́ lánàá tí ó jẹ́ àbẹ́lẹ̀ wútú ndé tí lánàá tí mo ti kẹ́nẹ́ kú lọ́wọ́ àjàwó ti gún ní pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ẹgbẹ̀gá sí ìkò tí ó ti jẹ́ ìjàdúgà tí mo àti àfẹ́ àti kí ọ àti àti àní òdì yìí àbá kọ́bẹ̀rẹ́ sàkẹ́lẹ́ láàzọ̀ òyìnbá mo tó bí dáa bọ́jọ́ wèlé kọ́bẹ̀rẹ́ ná àrùn kọ̀ǹpí àbẹ́ ná yìí wà muzo abe je dikene be bore lan wa ti maka bala ba boku nga wa dikio nga wa guo mo to ga bugo nga dikio nga di boku to ja te bana uji uga te ko ni go wani wani wani ka bana we bana a ta te ta ju zo ja abili la ja ta albarka yin wa ka ba no le na sai guru da ya ka de fi da ne ji bu ja so ko uci be mo maje da so sai ci ma biya be ni de na kun ga je wali nga ga yi wali e ba so ko ba na de da so ko so ko duye go wa alamu bi manistaka nga mala sun ne ga za ka zaje gina aljanna sai ga nafsi la na shabi li ahadi bi jannati wala nar illa liman shahida lahu rasulullah sai ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga jiriya nan dan ne ga jibu ta ka ko jaje wali wa ga da jibu ta yi mushriki wa ya jo wa jo wali na wato mai wa ga waje wali jibu ta ko mo da sai to to la mi ne pie ne igoro na

ku ga lafiyu rogodo ne jina social barku da iga cimci na saku fazan da yi albarka da fen na sakon mai yin wuce ta su shabe na toce kan baya wuce wuce bai da fairin ma na toce kan ba wani ba tattaci musulmi ne sako da saukiya don man na ya shiga na sako goya ito na kefira wani sako alzaban yi sako albarka da katun albarka da yari albarka da da haka kiyo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك